alhamdulillahi rabbil salamu ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in yan uwa masu girma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sana yi ku yau majalisin nawa kenan 25 ah, yau kuma ranar na tsammani yau shida ne ko bakwai ne wai nawa ne ga watan rabiul awal ne al'akhir ne asabar ne ko juma'a to asabar lahadi litinin tarata rabu alhamis shida kenan shida ga watan rabiul akhir 443 bayan hijiran annabi daga makka zuwa madina sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to za mu tashi باب كيف المسحك على الإمامة ينحي كي شفاءك رؤمتين أو روني جلاك شفاءك سمع بسم الله الرحمن الرحيم كيف المسحك على الإمامة ينحي كي شفاءك روني الإمامة روني نعم أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا حسين قال أخبرنا يونس بن عبيد عن ابن كيرين قال أخبرني عمرو بن وهب الثقفي قال سمعت المغيرة بن شعبة قال خصلتان لا أسأل عنهما أحدا بعدما شهدت من رسول الله صلى الله صلى الله عليه وآله وسلم قال كنا معه في سفر فبرز لحاجته ثم جاء فتوضأ ومسح بناصيته وجاء وجاء ببيع إمامته ومسح على خفيه قال وصلاة الإسلام خلف الرجل من رعيته فشهدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان في سفر فحضرت الصلاة فاحتبس عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأقاموا الصلاة وقدموا ابن عوف فصلى بهم فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى خلف ابن عوف ما بقي من الصلاة فلما سلم ابن عوف قام النبي صلى الله عليه وسلم فقضى ما رسول به وانا حديثي آه، امام النسائي عليه رحمة الله بشير ابن ماجة القزويني سكفت qazwini suka كما da wannan hadisi da ingancinsa da tabbatuwarsa hadisin sahabi ne al-mughira ibn shu'ba haka ne a saƙafi tun daga banu saƙif yake radulatan anhu yake cewa khaslata ne la as'alu anhuma ahadan abubuwa guda biyu da ni na koyo daga manzon Allah ba na bukata an sake tambaya kowa a kansu na gani kenan daga wato ainihin gindin magani ko bayan na ga haka ɗin daga manzon Allah to kaga ya bada magana a dunkule ila za ka so ka ce to menene da menene to sai baka tafsili zai baka daki daki ce kunna ma'ahu fi safarin mun kasance tare da shi wanda matsayi ya fi matsayi ko kai ne ka kira wani mai mulki mai isa ka ce ai kullum muna tare da shi akwai alfahari ko akwai tsoki da kuma mankaba to nan magana ake in ce muna tare da shi manzan Allah take nufi Allah subhanahu za ka hararo girman daraja din da ɗaukakan matsayin an gane mun kasance tare da shi fi safarin a wata tafiya fabar da ni hajjati sai tafi don kewayawa shi ne fabar da ni hajjati sai ya ɗan tafi don yi kewaya a rafin sun maja sannan ya zo ma'ana ba da an kaba hajjatahu in kalaba raji'an sai ya zo fatawa ba a yi alwala ina kallon yadda yake domin sahabbai sukan sa ido su ga kowane abu da annabi zai yi a matsayin makaranta ce da ya kamata su yadda sakon da su ya so wanda bai ji ba kuma duk duniya a gashin mun amfana muna kuma amfana ko Allah tara maka lafiya gaba daya eh na <clears throat> saboda haka sai alaula wa mashabi nasiti yayi shafa akan kansa ita ce nasiya fatar kai wajani janibi imamatihi kuma gaffa biyu na rawani shi ashe tsakiyar ya yi shafa sannan kuma tun da rauni na da ɓarfi biyu sai ya shafa a ɓangare guda biyu wannan ya nuna mana yadda za ka yi shafa kenan a kan rawani a aikace a sunanci wafaƙalla Allah ya datar da mu wafaƙan jima'i ilar ilhaƙ ƙasa wa masaha ala kufai kuma ya shafa akan kufinsa guda biyu wannan da farko kenan ƙala na biyu kuma wasalatul imami khalfar rajuli min ra'iyati kuma na koyi wato ba laifi bane jagora shugaba bi wanda yake talakan shi sallah in ka suka ce talakan shi sallah yace shi ma wannan na koyi haka sai yayi bayani yake cewa fa shahidtu min rasulullah na halarci na koyi wannan karatu daga manzon Allah cewa me أنه كان في سفر فحضرت الصلاة فالتبس عليهم النبي وترينا شكين تفيا صلى كما لوك تنتهي أما فاحتبس عليهم النبي كان النبي جنكري بذلشين فاحتبس كنا وتسي جنكري يقويا وانا أبو يريكيشي كان محبوسا ثم سكا لوك تنصلى ياي faƙa sai suka tsaye da sallah suka ce alaikum sallah mun zalla gashi bai zo ba sai suka sa ɗayansu ya ja sallah shine wa wa mun yana ba ya iko Shine abdurrahman ibn auf sai suka gabatar da shi ya yi sallah shine ce wa qaddamu ibn auf suka gabatar da abdurrahman ɗan auf fa bihim ya ja su sallah faja'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya zo ya tarsuna suna sallah kuma ga ɗaya daga cikin sahabban shi ya wuce yana jin sallah ko manzon Allah yana raye dalilin su lokacin sallah yayi wani abu ya rike shi bai kuma aiko mutu kai kujira ne ba duk tsayin lokaci da sun jira ko da magarba ne suraka sun tafi akan cewa inna salata kanat almu kitabu mawquta lokacin ta ne da haka sai ya wuce ya ja sallah manzon Allah ya zo sallallahu alaihi wasallam ya kai koma da baya ga nazo ba mm. sai ya kabbara ya zama mamu ga Abdurrahman dan Auf dan Auf ko baka ce wata daraja baka ce wannan ta ishe shi ko kuwa mm. manzon Allah sallallahu a bayan shi zai cewa kuna da falala iri-iri mitawa falalar Sallah khalfi rasulullah misali annabi salla bayana so da kabbara yi sallah a bayan ibn aufin ma ya min abinda ya rage na daga salla kenan indai salla ce ne a hudu kuma kasar suke yi an yi ya samu ɗaya, zai cika daya din ma sallama ibn aufin lokacin da shi limami na wannan lokacin ya sallame sallah kaman nabi sai annabi ya miki, sallallahu alaihi wasallam faqada ma subiqa bihi ya rama ma subiqa abinda aka riga shi shine subiqa ko abinda an yi sallah baya nan kenan ya zama subuqi kenan wannan hadisi kamar da muka faɗa tuna da fitar shi ya rawaito a cikin hadisi mai lamba 1236 kamar da suke yin tafatul wannan menene fikiyo wannan fikiyon a fili ke yi kana liman in lokacin sallah yi jama'a ta jira ka lokacin da za a jira to yi ba za a jira sallah ba kenan tun ga wakilci a da sallah kai ma ka zo ka zama mamu ko magana ta kare saboda addini na gaba da kowa sai da wannan bai bude kofa kuma ga masu hazar a masallaci ba yan ƙwaya-ƙwaya talauce ka mana sallah waɗannan fitinan nune kai kuma liman sai ka tsara lokaci ka san a eh, lokacin da za a jira ne ya yi inda hali kira su a waya gani nan tafi a ba mai wucewa gaba amma ba bayani shuru lokaci ya yi dole musalla ya kamata murin da kyau a nakarar idan ga annabi sallallahu alaihi wasallam abdurrahman dan auf ya wuce har ma a watar waya in ba ba a baya da ya fahimci annabi ya zo da zai ja da baya sai da to wannan muhimmin lamari ne mu kiyaye Allah ya ƙara fahimtar da mu hadisi mana gaba babu ijadul ghusl rajulain wannan ne ko ghusl babu ijadi ghusl rijlain wanke kafafu biyu dole ne shine hadisi mai lamba 110 akhbarana qutayba قال حدثنا يزيد بن زريع عن شعبة وحول السنة وأنبأنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وآله وسلم للعقد من النار wannan hadisi hadisin Qutaybah ibn Sa'id ibn Jamil ibn Tariq mutum na farko a cikin isnadin wannan littafi sunan an-Nasa'i as-Sughra al-Mujtaba araftum isnadin ya dire ya bi ta kan shu'ba ibn al-hajjaj al-ataki abu basta mu'ammal ibn hisham isma'il an shu'ba bayan ya hawala sanadi din kenan ko ya dire zuwa ga abu hurairah Allah kara masa yadda yace qala al qasim wane ne yace baban qasim ya fada shine abu hurairah wato kaga ya ambaci alkunyar manzon Allah kenan abul qasim baban qasim annabi ya ce wailul lil aqab an nar sallallahu alaihi wasallam kaico wayo Allah talaulautuwa sun tabbata ga masu birin ainihin gyaburi a alwalarsu gyaburi shine gibi shine lam'a duk wanda zai Allah ya bar wato wani bangare Allah bai taba shi ba ruwa ba taba shi ba don shi ake shi ne lam'a to annabi ce azaba da bone da kaito sun tabbata ga wanda ke barin lam'a bai wanke ba ashe wannan karatu ne gare mu mai da hankali lokacin alwala ka tabbatar duk gaban da ake so ruwa ya taba ruwa ya taba musamman gabar da aka fi sa matsala kafa Nan sana da yawan lungu da yawa shi za aka ce hatta abinda suke shira a tsarirul jabha an za ka goshinsa wato ya tattare su aka misali kada Allah ka tattara goshi ka sake in ba ka sa samu lamba ka tabbatar ko ina ruwa ya taba to ballin sanan ana magana akan kafa ne kafa ka tabbatar da agarar kafa da ainihin wato barjoji na kafa wato tsakanin tsotsi ka tabbatar ruwa ya taba ko ina in ba haka ba to sai ma'anar wannan hadisi ta tabbata a kan mutum wailun lil aqabi ko kuma lil aqibi minan azaba da bane sun tabbata lil aqibi da irin gyaburi irin na alwa da ake samu a ƙafar mutum lama Allah ka samu kiyaye wannan hadisi bukhari ya fitar da shi 165 da kuma sauran hadisai ka dubi cikin tul ashraf hadisi na gaba أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع حدثنا سفيان وحول السن وأنبأنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان واللفظ له عن منصور عن هلال بن يسار عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم قوما يتوضؤون فرأى, فرأى اعقابهم تلوح فقال ويل للعقاب من النار أصبغ الوضوء تكاقى أصبغ الوضوء نعم. ونن مدرجين كو نعم. منين مدرجين والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألف ذروات اتصلت كما ركتي vio ya ce zan maku gwari-gwari ne ko kuma in rossafti sun ce a yi tuki a hankali su iya abin da suka faɗa kenan kai kuma sai ka ce sun ce a yi tuki a hankali don gudun hatsari wannan ƙarin kai asalin kalmar su a yi tuki sai ka faɗa ka ce don gudun ne su suna kiransa ainihin nannaɗe ko kuma ne akwai ƙadandano ciki والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت عرفتم؟ شيوا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حديث واني وان صحابيني عبد الله ابن عمرو ابن العاص yana cikin abadala yana ciki ibn amr al-as عبد الله ابن عباس أيوة عبد الله بن مسعود عبد الله ابن الزبير عبد الله ابن عمر عبد الله ابن رواحة عبد الله الأبادلة لكم جابر أيوة شي عبد الله بني ما بنش إني عبد الله فوق جابر بن الله ابن حارث ولا su ne abadala fitattu da muke da su shi abu hurairu na cewa babu wanda ya fi ni yawan hadisi in ba abdul amur na su ba li'annahu kana yaktubu ana la aktub sun ce tsakaninsa da mahaifin shekara goma sha biyu ne wato uban shi ya girme shi da shekara sha biyu eh? ah, ya kuna maki ne? kai ne kake tsaya ba ka aure da wuri ka ce kana sai ka yi digiri sai ka yi bo ka yi kaza kaza kaza samari ku yi aure da wuri Allah kuwa Allah ya sare mana aure da wuri zai baka dama ka yi ma 'ya'yanka tarbiyya da wuri da sauran ƙarfinka kuma kila za ka fi more ma ainihin tsakicin auren saboda kuskure ne yan mata su a jinkirta auren su haka su ma samarin na ambaci wannan ne tare da ba magana a mulki saboda shi wannan sahabin an ce a wata ruwaya tsakaninsa da mahaif shekara goma sha biyu ka ce aka yaka ala ayyati hal wato ya aure da wuri kuma yana yawan rubutu to shi ne sahabin da daga shi sai gundarin hadisi sai ce manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ra'a ya yatawadda'un ya ga wasu mutane suna alwala fara'a a aqabahum taluh sai ya ga agarorinsu ko kuma ƙarshen dunduniyarsu wanda ke da ainihin makwabtaka da agara ya ga wurin taluh na bayyana gare shi akwai lam'a ruwa bai taba ba domin kafar da aka jika ta da ruwan alwala daban take da shacin da ba shi da alwala ko ba haka ba to shi ne talo wurin zai bayyana kan sanar ya ce to yana ganin haka sai ce wailun lil aqabi lafazin bayan lil aqibi yawa azaba ta tabbata ga waɗanda suka bar gyaburai na dunduniya a Allah ma'ana waɗanda suka wani bangare na kafa su ruwa bai taɓa ba sai ce asbigul wudu ku cika ainihin alwala ko da ya shigar da shi cikin alamata tansai a matsayin magana annabi ne shi ma'anan sallallahu alaihi wa alihi wasallam duk da jaddada damar magana ne akan wato kyautata alwala yadda ya kamata Allah ka ba mu ikon kiyayewa ci gaba babu fi ayi rijilaini yubda bil ghasl to in aka tashi alwala wace kafa za a fara wankewa نسائي سيدي بابي أنا نعم أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال أخبرني الأشعث قال سمعت أبي يحدث عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها وذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن ما استطاع في ظهوره ونعله وترجله قال شعبة ثم سمعت الأشعث بواسط يقول يحب التيامن فذكر شأنه كله ثم سمعته بالكوفة يقول يحب التيامن ما استطاع وانا حديثي بخاري فتد الشيء أولي إيهو جنبير haka kuma ainihin ibn maja hadisi ne tabbatacce cewa ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma أخبرني الأشأف قال سمعت أبي نجي بابانا ينا بعد الأباري شيكما دقى مسروق أبو عائشة كنان ابن الأجدى شيكما دقى نانا عائشة الله كرامة يردى وذكرت تأمبتا تفتا تجيام الدنيا أجي شيوا أن رسول الله شيوا من ذن الله صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامنا النبي ينا سنفار أبو دداما komai zai yakan so ya fara da dama, shine muna yana sha'awar damantawa yana eh, an gane ko wato mastata gurgudun iyawarsa fi kuhurihi in tsarki ne zai fara da dama alwala ya fara da wanke dama an gane ko wato wanke kafa ya fara da dama wannan kenan sannan wani alihi haka kuma sa takalmi da kafar da mai kyau shine na alikiya nawa ne muke kiyaye wannan sunna din in ka aje takalmi in za ka sa ka fara da kafar dama kuka ce kawai ka zari takalmi a duk halin da ka samu kanka a na da wani lokaci mutum zai zo yana cikin hali na sauri da gaggawa amma ka yi kokari ka tuna ka zo makaranta ka yi karatu ka ji karatun sunna ka ɗabbaka shi ne amfani da kuma romo da alfanun jin karatu din ba na ji na yi abin da nake so ba abin tsoro kada ilimin zai hujja a kan in ka ji kasar ya Allah da muka ji ka ba mu ikon aikata wa rabbul alamin sanan wata tarajjulihi annabi yakan so yin tarajuli da dama mene tarajul ta ji gashin kai hatta kum su ya fara da wannan bangaren tukun a shi kenan a sunnanci ba za ka fara kum daga kiya kai nan ba ko daga nan kai nan muddin muna da suna tarajjul ya dama sai ka fara nan misali musamman da yake laraba suna da yawan gashin kai misali kai ma in ka tara su ma to a sunnanci ga inda za ka fara ta da gashin kanka ka fara da dama kuma ko da gashi ba yawa wani za ka iske ya yi irin abin da suke kira skin din nan misali gashin ba yawa akwai ɗan ƙarami ɗan firit daga dinga gurza shi gurza ko da dama ne almuhim dai ya zamanto mun dan dace da karantar wasu kenan ko ta jege mu sai ka fara da sai kwarar da gaske na fata an gane ko Allah ba mu ikon ji na'am aski shi ma nan za fara hatta aski in ka ba wanzani ka fara to amma yawanci masu gashi shagunan aski ya suke yi ku gaya musu ta kuskure ne idan ka je shagon aski za ga wasu daga ciki matasanmu ne bayan Allah masu neman na kai wani alfahari ɗin matasan neman abin kansu ne suke sai ka ce da shi kai na inda za ka fara a to aini na fi jin daɗi sun ce ni ko na fi jin daɗi ka bi sunna shi ke nan magana ta ƙare wata ran abu hanifa yake cewa subhanallah ya ce na je aikin haji sai wanda ba shi da ilimi ya koyar da ni abin da ban sani abu hanifa ya nuna maka wato misali aikin haji in wanda ya daɗe yana zuwa aikin haji shekaru aro-aro duk karatunka in kaji suna practice ne <laughs> sai gama ga yadda ake yi ya ce ainihin na je ina neman inda zan fara wafi sai na tsaya ba daidai malam ga inda ake fara can da suna ne ga wannan imamun duniya ya da aka kare na je zan yi aski sai na mika wani ce ba ka sa annabi ya ce dama za a yi ba <laughs> to kaga wannan aikin haji kenan a matsayin misali kana iya zuwa lokacin fara dawafi baka san ina ba ne za ka je ma ka ce da Allah ya dawafi a ina ne makamun Ibrahim yake da shi ne ka karantar da mutane shekaru aru aru amma baka taba zuwa ba sai ka iske alhajin birni da ya riga ka zuwa shekaru aru aru malam da inda ake abin nan kuma dole ka hakura saboda shi practice ya fi theory muhimmanci to in ka tara duka biyan ku misali na fata da da haka kenan hatta aski in wanzan zai maka ya fara da bangaren dama ko da ainihin inda suke aski ne irin na zamani sai a fara da dama domin haka sunna ta nuna wannan yana maka kenan hatta cin abinci kai kai da dama karka ci da hagu karka ci da hagu ka shiga masallaci da kafar dama kuma suka ce damantawa abubuwan da ke da kima ne amma misali share majina da misali wanke baya wannan haka sada na kuma yi ka gani amma abubuwa da ke ɗaukaka misali juya takardar ƙor'ani juya takarda ta ilimi kuma suka sada Allah samun gane hadisi muna gaba ƙala shu'uba shu'uba sai ke cewa ثم سمعت الأشعف بواسط يقول سننكم نجي الأشعف أقر واسط واسط سنن قريب ibn taymiya ne daga cikin alƙalan garin sun bukaci masa rubutu kan tauhidi sai rubuta al-aqidatul wasitiyya an gane ko yana cewa yuhibbu tayamuna annabi ya kasance su yana son fara abu da dama fa zakara sha'anahu kullahu ya ambaci dukkanin al'amuran farawa da dama shi ta hata kwanciya ma kai da bangaren dama sai lokacin da sha'anin bacci irin juya wannan ka juya hagu saboda dalili ko wata ainihin barwa ya ambaci dukkanin sha'aninsa ثم سمعته بالكوفة بالكوفة يقول يحب التيامن ما استطعت النبي yana sukan fara abu da dama gurgudun iyawa sai in ba a da hali ta wannan na ƙara tabbatar da muhimmancin wato mutunta da kenan Allah ya da mu babu ghaslin rijlaini bil yadayn babin da ke magana kan wanke kafafu biyu da hannayenka biyu akhbarana muhammad ibn bashar قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة قال أخبرني أبو جعفر المدني قال سمعت ابن عثمان بن حنيف يعني عمارة قال حدثني القيس قال حدثني القيسي قيسي قيسي أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأتي بماء فقال على يديه من الإناء فغسلهما مرة وغسل وجهه وذراعيه مرة مرة وغسل رجليه بيمينه كلتاهما تفرد به النسائي wannan hadisi hadisin alkaisi ne yake cewa ya kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wata tafiya fa ukiya bima in sai aka zo manzon Allah da ruwa fa qala ala yadihi min min da ce faƙala kamar wato hannun ne yake magana ana kiranta mai al'asabi on natuka faƙala aifa fa'ala mana sai haka da wato hannunsa ya karkato da akushin ruwa ko ka ce butar ruwa ya karkato faga salahuma marratan ya wanke hannayensa shuɗi ɗaya waga salawa jihahu ya wanke fuskarsa wazira aihi da kuma wato sangali biyu zira'i guda biyu an gane marratan maratan saɓi saɓi ɗaya ko shuɗi shi ɗaya sannan wa gasalar jilaihi bi yaminihi huma shine mahallin shahidin sannan ya wanke kafafunsa da hannun dama dukkanin hannun biyu ya wanke ainihin wato kafafunsa tunan wa gasalar jilaihi bi yaminihi ne ko ko biya biyaminaihi ne la mini ya wanke kafafunsa biyu da hannunsa na dama kenan shi tarjaman sai ce ne babu ghaslin rijilaini biliyadaini bai ce biliyan ba kenan zaka tara hannu biyu ɗaya na zuba ruwa sai kuma kana ɗaya haɗa suka yi aiki aiki ba ana nufin duka biyu zaka sa hannun kana cuɗanya ba ne a'a ɗaya hannun zai yi aiki sai ya cuɗanya in kuma ka fahimci ka haɗa duka biyu ka yi duk zai ɗauka hadisi ƙwarar da gaske ya yi hadisi na gaba babu al'amari bi takhlilin asabi ta ya tsun hannu shi ma ba a kyale ba sai da aka yi magana a kai hadisi mai lamba 114 أخبرنا إسحاق بن إبراهيم شين ابن راهوية كو راهوي قال حدثني يحيى بن سليم عن إسماعيل بن كثير وكان يكنى أبا هاشم وكان يكنى أبا هاشم وحول السنة وأنبأنا محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن أبي إنك تشي عاصم كاي تنويني الهلي يكون مضافا عاصم بن نعم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم عليه إذا توضأت فأسبغ الوضوء وخلل بين to kaji kenan wani hadisi abu dawa da ya fitar da shi a wurare kamar wato guda biyar aka kuma ibn maja yake cewa manzala sauza na cewa idza tawadda'ta idan kai alwala fa asbigh alwudu'a ka cika alwalar cika alwala shine kowace gaba ka bata hakinta ko da dai wani lokaci za ga ana cikin mukumukun sanyi sun ba iya taɓa ruwa to inda hali domin ka cika alwalar ka ɗimama ruwan mana kada sanyi ya hana ka aiki da wannan sunna ka ɗimama ruwan ta yadda wannan sanyin zai kau don ka samu daman aiki yadda ya kamar idan kuma kana da ƙarfin hali kora da sanyin ta wannan shine abin da aka fi so don an ce ma mutum ya cika alwala alal makari tare da baya so ga sanyi amma ya dore ya jure yayi wannan ba karamin lamari ba ne Allah ka da mu saboda ka sai yake cewa idan ɗayan ku yi alwala to ya cika alwalar wa khallil bain al ka kuma tsatsaifi tsakanin yatsu shine tsatsaifewa ka tabbatar kasa saboda la'alla akwai datti a tsakanin yatsun nan naka baka sani ba to ka tsatsefe tsatsaifi yatsu lokacin alwala na daga cikin al'amura na sunna da ba a son mutum ya bari a lokacin alwala hadisi na gaba babu adadin rasmin rijilai أخبرنا محمد بن آدم عن ابن أبي زائدة قال حدثني أبي وغيره عن أبي إسحاق عن أبي حية الوادعي قال رأيت عليا توضأ فغسل كفيه ثلاثا وتمضمض واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ثلاثا ومسح برأسه وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا ثم قال هذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه الوادي يكي تشواناغا علي بن ابي طالب الله قرى مسدا علي بن ابي طالب يا علاقه صدى من زال الله صلى الله عليه وسلم يا يكي ده من زال الله maza domin shi ne aliyu ibn abi talib muhammadu rasulullah ibn abdullah ibn abi la Abdullahi ibn muttalib ke ko ba ta? to shi abi talib dan abdul muttalib abdullah dan kenan sun taru akan marar kaka daya to irin wannan wanda kuka da kaka ɗaya zai aure maka yasa? musu ga shefa rukuwa ko kuwa a shefa rukuwa ba wai dangantaka ce mai hana irin wannan auren ba kakan ji bahaushe na cewa eh muna dangantaka ta nesa bahaushe kan faɗo nan nesa ya ce ta nesa da wace ka'ida ya dogara da ya ce dangantaka ce ta nesa duka kan ku daya saboda me eh yana kallon ba maharamiya domin wanda za a ce aure tsakanin ku haramun ne a abin ya kai kub da kuskiyar kakar da ya kai tushen ɗaya ne amma aure bai koru ba an gane ko to sayyidina ali Allah ya kara masa yadda wani ce ya gan shi alwala ya wanke tafin hannunsa sau uku uku ya kurkura baki ya shakarwa sau uku uku ya wanke fuska ita ma sau uku sannan zira'insa wato sangali kenan uku uku ya yi shafar kai ya kuma wanke kafafunsa biyu uku uku sannan ya ce haka alwalar manzan Allah take of course muna da ruwayoyi daban-daban wanda ya firin jaya dumin daga mangabatar da shi a baya hadisi na gaba باب حد الغسل تو منين الغسل منين حدي اياك نو نو ko kuma ka ce wanki na'am akhbarana ahmad ibn amr ibn sa'd wal harith ibn miskin qira'atan alayhi kun sana shi ko na'am wal harith ibn miskin na'am kun da kai qira'atan alayhi saboda tarihin riga gabata baya na'am kun lafzu lahu ali ibn wahab عن يونس عن ابن شهاب أن عطاء أن أن عطاء بن يزيد الليثي أخبره أن عمران مولى عثمان أخبره أن عثمان دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاث مرات ثم ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات ثم غسل رجله اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه Bukhari ya fidda wannan hadisi aure har uku sannan kuma da ainihin wato Abu Dawuda cewa hadisin ainihin alharis ibn muskin wanda isnadin ya danganta zuwa ga humran humran yaro ne a gidan sayina usman mauladinsa ne bararren bawa cewa usman ya ba shi labari ko ko kuma shi humran wani usman akhbaru ya ba shi labari cewa sayina usman da abi wadu'in wataran ya ce a kawo masa wadu ruwan alwala فتوضأ سيء الولد فغسل كفيه ثلاث مرات يوين كتابك هنن سحرسو أكو أكو يكرك رباك يشاك روا يوين كفسك شوئي أكو سبي أكو أكو يوين كهنن سنداما حظوا كسر سرندنسي سو أكو أكو يوين كما هنن سنهبو أتنكشن أبن لك جنن ya kuma shafi kansa sannan ya wanke ainihin kafarsa ta dama har zuwa wato idanun sawo sau uku sannan ya wanke ainihin kafarsa ta hagu wato yadda aka faɗa nan sannan ya ce na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi alwala na hauroi, kwatankwacin irin wannan alwalattawa da na yi sun makala sannan ya ce kala rasulullah manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam yake cewa man a na wudu'i hada duk wanda ya alwala irin wannan alwalattawa thumma qama faraka raka'atan sannan ya miƙe ya raka'a biyu la yuhaddithu fihi ma nafsuhu baya shagaltar da zuciyarsa da zancen duniya an gane ko to ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi abin da ya wuce nazarin sa an gafarta to anan wanda ya wannan alwala a tsanaki da annabi ya karantar sannan ya tashi ya yi sallah baya zancen zoci shi ne ma'anin magana akwai wannan mutum? ai tun da annabi ya faɗa za a samu tun da 'yan kwadaitar to kamar a ce da kai karkai dariya ne ba ana kore maka dariya ba ne don ɓangaren halittar ka ne karka yi abdahikul fahish cikin hadisin turmizi mun sha karanta shi hadisi mai lamba 305 hadisin abu horarata manzon sa yana cewa ittaqil maharim takun abadan nas har karshe ce ne wala tukthir dhahik karka yi wata dariya suka ce ba ana nufin dariya a matsayinta na kayan halitta karkai ya bangaren halittarka ma'ana abin ya wuce iyaka ka dinga kyakyatawa har hula na faduwa idanu na kwalla sai ka ce an baka labarin shiga aljanna shi aka kore kamar a ce ka daina cin abinci saboda majinsu ma'ana ka daina haɗama abinda ake nufi an ba mai kore cin abinci to nan aka ce ne mutum baya zance za ka zo ka kabbar sallah ga shedan na koma farmaki ga tunanin rayuwa na damunka in ka shiga tunanin rayuwa wallahi department ne da yawa wani albashi ne wata yayi bai gani ba bai ga alat ba ka ce kare zancen zuci haifin da Allah ya kawai wani kuma an sami shi ranar aure ne shi kuma abin da ya mishi kenan wani kuma jarrabawa ne matan illa rahmatan min rabbika to abin da ake nufi kada zuciya ta nosa wajen zancen zuwa da zaran ka suna sai ka dawo da ita ce ki gaban Allah ba kike kai mata tsawa shine abin da ake nufi to wannan tsawar kanta abin ubangiji ibada ne yana karu da kafan da shi a gaban shi kake kuma kar ka dauka dan mutum ya rabka na sallar liman kace ai saboda yana ta a ba wannan bane liman zai iya rafkanowa saboda mutum ne kamar ka an gane ko amma rafkanowar da za a ce kullum sai kai rafkanowa kullum tsalla kullum a to da matsala Allah kyauta to saboda abinda ake nufi cewa wato wanda ya alwala irin wannan alattawa sannan ya raka'a biyu baya shagaltar da zuciyar shi da zancen duniya Allahu akbar an gafarta masa abin da ya wuce irin wannan ba karamin alkhairi bane ne a ce an gafarta maka don mene ne ke hana mu mai dukci ne zunubansa tunani to yanzu na da Allah a wannan yanayi yaya misali astaghfirullah to sai aka yi mana tanadin alkhairai masu yawa ga ibada da ke a wurin ka tana ganin guda nawa take a'a sai ga lada mai tarin yawa shi sa ka ce karkaji ji kunyar ba da kankani akwai wani hadisi wanda ina sha'awa mata su haddace hadisi kamin an annabi mata ma annabi ya kira a ciki ya ce ya nisa al-musulmati la ta haƙiran na jaratun lijarata ya walau firsu na shafi ba tsayi hadisun amma cike da laifin bukhari ya fitar da shi hadisi mai lamba 2,166 haka musulun ya fitar shi hadisi mai lamba 2,030 sadi bukhari a cikin kitabun birra wasila musulun cikin kitabun zakat yana cewa ya koma matan musulmi la ta haƙiran na jaratun lijarati ha kada makwabciya ta rena kyautar da za ta ba makwabciyarta walau na shatin ko da ɓantorin ko fatan tunkiya ne kun san ɓantori ko ko da ɗan gutsire ne na tafat tunkiya kenan a nuna maka karkare na aikin alkhari to haka cikin ibada karkare na duk wata sifa da za ka mallaka na Allah ya karbi ibada kada suna da alaka karkare na ba da kankani in aka ce taimaka ma addini kar to dan wannan me zai la illa wannan da kare na ya ce maka alkhairi wannan ba shi da iyaka abin ubangiji Allah ka samu dace raftum sauraka yani yake cewa me yawa an gafarta masa abin da ya gabata zuwa sai ka yi aiki ɗan ƙarami a ganinka ne lada ka ɗauki hadisin kalimata ne khafifata ne alal taƙilata ne kuma habiba ta ƙilar rahman subhanallah subhanallah subhanallah da ka faɗi su kuma subhanallah subhanallah subhanallah wa bihamdi waɗannan idan ka mai tasu rana ka karanta su nawa Allah na son su saukin faɗa a baki nauyi a mizani kuma Allah na matuƙar su so irin waɗannan mutum yawaita su saboda ka nauyi mizanin ka gon ubangiji Allah fa saboda wanda ke kabari a yanzu ba shi da damar da suke da ita Allah Allahu akbar Allahu malam ya ce da wasu da ke kwance yanzu nan suna da damar da kake da ita ko da minti biyar ne la ilaha illallah la'alla sa toshe wata kafa da mutuwa ta kai su ga ganin haka Allah ka samu ga alkhairi Allah ka ba mu ikon cin amfani lokaci Allah karka samu da dama amma suka ce na dama ai dole ne suka ce duk kirkin mumini in yi ga tarin alkhairin kun ta ce kai ina wada ne kaza ya Allah ce babu komai ka samu wai to Allah ka samu wani shi na gaba babu mulkin na'am na'am أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن إدريس عن عبيد الله ومالك وابن جريج عن المقبري عن عبيد عن عبيد بن جريج قال قلت لابن عمر رأيتك تلبس هذه النعال السبتية وتتوضأ فيها قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها ويتوضأ فيها فيها wannan حديثي حديث عبيد بن جريج ايش yace wata مع ابن عمر ma ابن عمر wannan سيدنا عمر dan al-khattab al-qurashi al-adawi daga banu hadi daga cikin mafiya tsananin kwaikwayon annabi cikin aiki in ka cire abu hurara cikin sahabi masu yin hadisi Waye ke biye sahabai guda bakwai suna da ruwayar hadisi da yawa mafi yawansu shi nawa waye ke ابن عمر هكا سيدي su ya والمكثرون في رواية الأثر أبي هريرة يليه ابن عمر ابن عمر شيني صاحبي نوانا أينين حديثي سيتي تناتي ابن عمر يا ابن عمر رأيتك تلبس هذه النعال السبتية na ganka kana sa wannan takalmi takalmi basibte wani nau'in takalmi ne wanda yakan ɗane ƙafa kuma ba za ka ce wani tsayi ba ne ba za ka ce da kofi ba ne ba kuma za ka ce da shi ya kama da faɗi ba takalmi ne kuma kana alwala cikinsa sai ce eh na gama zan Allah sallallahu alaihi ya sanya irin wannan takalmin kuma ya alwala cikin to wani takalmi za mu iya kawo shi a yau misali of course takalmi sau ciki ba a ce mishi na alo sunan shi heza'u amma takalmin roba sandal na roba zai iya daukan wannan ma'anar ko shakka babu a yi kware da gaske in maɗauri za ka sa kai Allah da shi kai dai karka bari a ce roban takalmin ya rufe ma kafa har a samun lam'a da ake gudun kara fada ciki a bayanan ka in za zaka sa takalmin roba misali ka Allah to ka tabbatar kowane bangare na kasar ka ruwa ya taba shi ba mai iya hana ka wannan araftum kenan hukuncin Allah cikin takalmi mun takalmin da ake nufi da sauransu to kaddara ma da takalmi ne irin na roba wanda kafa ke lumewa ciki in kasan za ka yi amma ruwan ya shiga ciki ko ina ya zama an taɓa shi tare da ba a saba yin haka ba tun da za ka jima babu daɗi domin ga takalmin a ciki da kuma ruwa caɓe-caɓe sai ga babu daɗi ciki a takaice dai takalmi wanda yake na'alo ba hiza'u ba wanda ke fili kamar da bayani ya gabata ina ganin da za mu tsaya saboda lokacin rigayi ah, barakallahu fikum mun samu hadisi har nawa yau mun samu har goma sha bakwai hadisi goma sha bakwai hadisi 117 ina so mu samu lokaci da za mu tsara tambayoyi na abin da muka samu zuwa yau zan raba majalisun gida biyu ya zama kamar quiz nan in ce group 1 nan group 2 wannan jigo din shi zai rage ainihin masallacin jefa tambayoyi masu yawa tun daga farkon nisa'i insha Allah har zuwa so ku je ku fara nazari ah, kuma zan nemi ɗaya daga cikin uwa a yi ƙoƙari su sayo kayan kyauta da za a rawa da wanda ya samu wannan na turo muku wannan sakon kenan ku je a sami zan kira ɗan uwa wanda zan tsara masa wannan nauyi duk wanda zai bada da gudunmuwar da za a sai kayan kyauta saboda jarraba wannan karatun namu to zan ambaci sunan shi ko da nan baya in kana taimakon da za ka bayar ka same shi za mu ambaci kuna shi nan gaba saboda muka samu kyaututtuka din ina so yan uwa musamman matasa da na ga himma irin tamu zan tamboyi wani ne nasa'i waye kaza kaza tarihinsa kila man taimako wani ne a harsu ibn miskin misali ne muke nufi da ainihin isnadi suna'i sulasi ruba'i kuma duk mun yi a baya na fatan gane ko gwargwadon amsar za mu san waɗannan insha Allah ta'ala abin da Allah ya samu dace Allah ya ƙara mana imani ya haɓaka imaninmu ya ƙare mu da zai amfani ya kuma kare mana imaninmu gabarin fada cikin haɗari ya tarbiya ga 'ya'yanmu marasa lafiya mu Allah ba su lafiya ba mu kwanciyar hankali da ƙaruwar arziki assalamu alaikum wa rahmatullahi wa